ita rahama matar ayyu ta nuna masa halacci mai kuɗi ne ga 'ya'ya ga kuɗi ga nau'ukan arziki shanu awaki tumaki garkoki ga suna amma da Allah ya ka jarabawa duk dabbobin suka mutu duk ‘ya’yansa suka mutu komai ya kare duk jama'a suka gudu sai wannan mata ita kaɗai ta tsaya tare da shi ta ci gaba da jinyarsa ga ciwo yana tsanani tana ƙara jinyarsa ashe jaraba Allah ya mutane duk suka gudu malam suka batta ita kaɗai annabi ayyub da ya ga abin ya yawa sai ɗaga hannu ya addu'a ci anni masani dur wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mislahu ma'ahum rahmatan na wa zikra li saboda haka Allah ta'ala sai da duk jama'an suka gudu sai annabi ayyub ya samu lafiya kudinsa suka dawo arzikinsa ya dawo komai ya dawo ninkin ba ninkin da ya fi na da ga a cikin wanda suke tare da shi wacce ta ji jaraba nan kaɗai ita ce matarsa ita ma ta masa wani abu wanda ya fi shi ya ce sai ya mata bulala ɗari Allah ya ce ce ta ya ce a'a ba za a dake ta ba ya halarci tunda kayi rantsuwa kayi bakance to nemi abin nan guda abin nan abin eh, irin abin nan na dabino kun san dabino ai kan zo da yizga iri iri inda dabino yake fitowa wani sai ka ganshi mai abu ɗari wani mai goma wani ya ce to ɗauki irin wannan kawai kai mata haka shikenan yasa an taɓa kawo eh eh tankan dabino din nan to a ɗauka kawai ai mata haka da shi sau ɗaya shikenan tunda guda ɗari ne shikenan magana ta wuce yasa an taba kawo wani mutum ya yi laifi a zamanin annabi za a yi masa bulala ɗari aka ce ya rasulullah wannan aka yi masa bulala goma ma mutuwa zai za a ce to a samu tsintsiya kwakwa aka samu tsintsiya kwakwa aka kirga guda ɗari aka ɗaure aka yi masa haka aka ce tashi kiti an dai yin ko to saboda haka kun ga wannan mata babban misalin koyi ce wajen halasci da haƙuri sannan akwai asiya bintu mazahim ita kuma wannan jaraba ta gamu da shi ta miji mijinta shine fir'auna mun san ku ai lalle ba ta yi sa'ar miji ba shi kuma ba batarsa sunanta asiya shi kuma ya yi sa'ar mace asiya mutuniyar kirki ce first lady matar president shi saboda tsabar ma shakiyanci wani yana ba da kisa wai fir'auna ya ce ana rabbukum al'ala ma alimtu lakum min ilahin gairi ashe wata tsohuwa ta ji fir'auna yana cewa ni ne allahnku babban ba ku da abin bauta da gaskiya sai ni ji fir'auna kuma ina kashewa ina rayawa sai akuya wata tsohuwa ta mutu sai ta jawo akuyar ta taho da fir'auna sai suka haɗu da hamana hamana ya ce ina za ki ce ta ce akuya ta ce ta mutu na zo fir'auna iraya mun ba ya ce yana kashewa na raya ba to ga akuya ta hamana ya gafa wannan mata ta ɓallo ruwa ta ɓallon ruwa dama mugun waziri hamana kenan shi yasa an ka zama mummunan waziri sai a ce maka hamana to shi kenan sai ce sai ce a kawo wata akuyar aka kawo akuyar da ta fita ta girma sai ce baiwa Allah karɓi wannan ki bar wannan din saboda yanzu fir'auna yana nan yana ta halittar raƙumi <laughs> ba shi da lokacin da zai tsaya ya dawo miki da akuyar ki amma karɓi wannan ki tafi kaga logic kenan na ta karba akuyarta ta tafi tana ta godiya cewa ita tana ga kamar an mata abin arziki sai hama ya shiga wajen fir'auna yana jan wannan akuyar ita aka yau ta kusa ta tashi <laughs> me faru ce ba ka shiga jama'a ka ce kai ne Allah bai ce eh ce to ai wata mata ta zo da akuyar ta karaya mata ita amma dai na kashe maka wutar na samu wata akuya na bata na ce yanzu kai din kana nan kana halittar raƙumi ne shi yasa baka da lokacin da aka halicci akuya sai fir'auna ya ji daɗi sai ce kuma ka san fa halittar raƙumi akwai wahala sai hamana ya ce kuma abin haddani renin wayan haddani ala hamana ya fir'aun shi da karin maganar ala hamana wato ni ma din haka za ka yi muni kai dai a tafi a hakan an rufa juna a ya ce kuma ƙaryar ma hadda hamana tunda ya fitar da shi ka san kuwa to irin wahalar da na sha wajen halitta kuma ƙarya haddani ba kai dai asirinka ya rufu kawai dai a tafi haka saboda haka ita asiya sai Allah azuta ta da imani saboda san annabi Musa tun yana jariri da aka tsinto shi ta ce la a sa'an an yanfa'ana wannan jaririn duk da kuna kashe jarirai ka a kashe wannan zai amfane mu sai ku gashi ya amfane ta ta shiga aljanna sakamakonsa ita ta riƙe annabi Musa ita ta rene shi har Allah ya bashi annabta saboda haka ta yi imani da shi fir'auna ya ce zai wulakanta ta zai kwace sarautar zai kwace mulkin zai kwace kayan kwalliyar zai mata azaba ta ce duk ta yadda inda saboda Allah ne iz qalat rabbi bin li indaka baitan fil janna wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqawmi zalimin Allah ya amsa mata ya gina mata gida aljanna kuma fir'auna ya abin da zai yi akanta kanta amma kuma ta tsira a lahira a gaban Allah za ka wannan kyakkyawan misali ne ga wacce Allah ya bata kangararren miji yadda za ta yi da shi sannan akwai zulaikha imra'atul aziz imra'atul aziz ita ce wacce Allah ya ta da son yusuf har ta nemi badala da shi Allah ya kare daga baya ita ma ta tuba da ita da waɗannan mata da suka fito a kissata niswatun fi kissati yusuf su ne na goma waɗanda aka ambata alkur'ani waɗanda suka dinga yanke hannunsu saboda kyan yusuf hasana cewa ma haza bashara in haza illa malakun karim suka ce kai wallahi wannan ba mutum bane wannan kawai mala'ika ne mala'ika ma kuma karim